We are here to pray for the children that are abducted in Chibok by the dangerous sect called Boko Haram. We pray that, O oh Lord, in His infinite mercy, will guide them safely back to their various destinations. Yadda aka gudanar da addu'o'i na musamman a jihar Niger kenan domin neman Allah ya dawo da 'yan matan nan na jihar Borno da 'yan kungiyar jama'atu ahli sunna lidda awati wal jihad suka sace. Gwamnatin jihar Niger ne dai da shirin nan na cire tallafin man fetur wato shuwafi suka ɗauki nauyin gudanar da waɗannan addu'o'i. Alhaji Hassan Nuhu shine babban daraktan shirin na shuafi. Mai girma gwamna. na dr mazu baban gida aliyu ya ce shi yana ganin abin da ya fi dacewa a rana irin ta yau shine yaranmu da manya-manyan shugabanni na addini mu tara su su yi addu'o'i na musamman domin waɗannan yara wanda 'yan ƙungiyar boko haram suka yi garkuwa da su da allah ya hiddo su lafiya yara 'yan makaranta ne dai suka gudanar da addu'o'in albarkacin ranar yara ta duniya da aka gudanar alhaji shehu haruna shine kwamishinan kula da harkokin addinai a jihar niger ya bayyana dalilin su na sanya yara su gudanar da waɗannan addu'o'i an shewa wannan addu'a ne saboda kasan addu'ar yara Allah ya fi karɓanta saboda mi saboda su yara ba su da zunubi da sai musu yin addu'a kuma insha Allah zai karɓa kuma gari da aka sata na Chibok Girls Secondary School Allah ka bi addu'a da ake yi saboda Allah ya taimaka wannan wani suka kama su To ko yanzu babu sauran dabara ga hukumomin Najeriya sai addu'o'i game da waɗannan 'yan mata na Chibok. Alhaji Ahmad Musa Ibetu shine makaddashin gwamnan jihar Niger wanda kuma shine ya karanta jawabin shugaban ƙasa Dr. Goodluck Jonathan a wajen waɗannan addu'o'i. Akwai dibara ai yayin da kake naka ƙoƙari dole addinanmu sun nuna kuma ka roƙi Allah ya taimaka maka. Addu'o'in dai sun haɗa da na musulmi da na Kirista baya ga neman dawo da waɗannan 'yan mata na Chibok har da neman zaman lafiya ga Najeriya. Wala ya May Allah accept our prayers. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.